dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban kungiyar 'yan bangar Najeriya Ali Sakkwato ya ce za su iya magance 'yan fashin da suka da bijiyoyin Zamfara, Katsina da Kaduna idan har aka ba su gudumawa. Mu muna neman tallafi tun daga bisa federa har zuwa state har zuwa kuma local government. A ba mu motoci, a ba mu kuma dan abin sawa ga alihu. Idan an ba mu wannan gudunmawa to za a ga samu zama lahiya domin waɗannan da suke wannan abu ɗan ƙasa ne ba baƙi ba ne kuma an san su za ku iya damgo ɓarayin na dajin zamfara ai mun san su sun samu ɓarawo da yi ɓarawo da duk inda cikin yaji motsin bai tsaya. An bayyana cewa waɗannan 'yan fashe sun yi sansani cikin dazuzzuka jihohin Katsina, Zamfara, Kaduna har ma da Kebbi. Direbobin kamfanin Dangote sun yi wani gangami suka rika tsare motocin kamfanin a hanyoyin Legas a yau Alhamis. direbobin dangote ne na gypsum kuma cutar mu suke yi shine sa abun ya kai mana ga haka wanda muka tsaya mana yajin aiki akan dangote ya samu labari ya kwace mana incin mu ga ma'aikatan wanda ya ajiye kafa su cewa suna yi masa aiki kuma ba aiki suke masa ba cutar mu direbobin suke yi lokacin ba mu samu dama har kan mu ya waye mu samu inci ga yan jarida mu samu waɗanda yan jarida za su ba mu haɗin kai mu faɗi wannan maganar duniya kowa ta ji shi ma mai kamfanin ya ji direbobin sun gabatar da korafe-korafen cewa mutanen da aka ba shugabancin kamfanin suna kwarar su ba sa biyan su haƙƙin su kamar da aka ce za a biya su wani tsohon shugaban matasa na kasar ivory coast da ake zargin yana da hannu a kashe-kashen da suka biyo bayan zaben shugaban ƙasa na 2010 ya ki amsa wannan laifi yau alhamis lokacin da ya bayyana gaban kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya charles blake gude wanda ya bayyana yana murmushi ya faɗa kotun da ke birnin hague cewar baya tsammanin za a kama shi da wannan laifi na cin zarafin bil'adama Blair Gude babban hannun damar tsohon shugaba Lauren Gbagbo ne wanda yake sauka daga kan mulki bayan da Alassane Ouattara ya kare sha ban fidda gwani na shugaban kasa a goma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe mutane fiye da dubu uku a tashin hankalin da biyu bayan zaben. Masu gabatar da kara sun yi zargin cewa Blair Gude ya taka rawa a kashe-kashe da fyaɗe da wasu munanan ayyukan da aka yi lokacin wannan tashin hankali. Hotunan tauraron ɗan Adam na ƙasar Thailand sun nuna ƙarin tarkacen da watakila sun fito ne daga jirgin saman fasinjan ƙasar Malaysia da ya ɓace. To amma kuma an sake jinkirta farautar jirgin ko tarkacensa saboda rashin kyawun yanayi. Hukumar binciken sararin samaniya ta Thailand ta faɗa yau Alhamis cewa ɗaya daga cikin taurarin ɗan Adam nata ya hango wasu abubuwa kamar guda ɗari uku suna yawo kan ruwa a yankin kudancin tekun India, tarkacen da girmansu ya kama daga mita biyu zuwa goma sha biyar. Wannan labarin yana zuwa bayan da wani taurarin ɗan adam na Faransa ya hango wasu tarkacen guda 122 wasu masu sheƙi waɗanda girmansu ya kai har mita da uku a daidai wannan wurin amma har yanzu dai ba a samu kaiwa ga inda aka ga waɗannan tarkacen a tsakiyar tekun a kusa da ƙasar australia ba.